salamu ala zainabu kubra diyagun fadimatin zahara bala'o'in da ta fuskanta waninta ba zai iya ɗauka ba salamu ala zainabu kubra diyagun fadimatin zahara bala'o'in da ta fuskanta waninta ba zai iya ɗauka ba salamu ala zainabu kubra diya ga imama al-saifullah diyagun mace zahara wacce ta gaji rasulallah jarabawar da ilahu yayo gare ki ta sani zubar kwalla idan aka wa wani baki ba ruhinsa ba zai iya ɗauka ba salamu ala zainabu kubra gaban Zainabu zahara da ani suke fuskantar cutarwa waɗanda suka yi ƙwacen matsayi ta ji su suna da furtawa imama ali dole ya yi bai'a in ya gare shi su cutarwa imama ali bai musu bai'a ba wannan ta saka ba su kyale ba salamu ala zainabu kubra idan zainabu yana kallo zara'u wani ya doke ta sannan suka kwace gonar fatima zahara wuta gadinta zainabu tana wayo umma a ƙasa suka jawo abbanta suna dukansa da bulala suna wai bai imani ba salamu ala zainabu kubra idan zainaba yana kallo zara uwaninsu ya doke ta sannan suka kwace gonar fatima zahara ta gadanta zainabu tana wayo umma a ƙasa suka jawo abbanta suna dukansa da bulala suna wai bai imani ba salamu ala zainabu kubra ina tina waƙe a haru abinda ya fari da mumtahana wani na sine ya bugo ƙyaure, ya sauka a kan kirjin nana ya karya ƙashin zana ta cikin mahusin ya zube nan yana sai ya ƙone gidanta ba zai yi wa in rufe wannan ba salamu ala Zainab kubra ina tina waƙi a tilidaharu abinda ya fari da mumtahana wani nasi ne ya bugo kyauri ya sauka a kan nana ya karya ƙashin awazana ta cikin muhusini ya zube na. yana sai ya ƙone gidanta ba zai yi wa in rufe wannan ba salamu ala zainabu kubra ne sanadi na shahadarta diyar manzo wa ajiyar Allah Hassan da Husaini cikin kuka suna furici mai saƙwalla suna yau mun rasa ummarmu sannan ga babu rasulallah zainabu magana mata kasa imama alima bai jure ba salamu ala zainabu kubra shine sanadi na shahadarta diyar manzo wa ajiyar allah hassan da husaini cikin kuka suna furci mai saƙwalla suna yau mun rasa ummarmu sannan ga babu rasulallah zainabu magana mata kasa imama alima bai jure ba salamu ala zainabu kubra imama alina kaunar zainab kamar san manzo kan zahara kullum yana rarrashinta akan kuka na rashin zahara da ka ga imama ali na zaune gefe na sakwai zainabu kubra akwai wata ranya bar zainab ya je bautar allah rabba salamu ala zainab kubra ta kofi wacce take da dafi dan mulji mai ta. ta sauka a goshin da ali yana a cikin halarar bauta dafin ya ratsa jikinsa ali sai da ta kai shi da ya kwanta kwana uku yayi aka zare ran gaban zainabu ba wai ne ba salamu ala zainabu kubra ta kofi wacce take da dafi dan mulji mai sarata ta sauka a goshin da ali yana a cikin halarar bauta dafin yara ratsa jikinsa ali sai da ta kai shi da ya kwanta kwana uku yayi aka zare ran gaban zainabu ba wai ne ba salamu ala zainabu kubra bayan kashe sidi imamu ali umayyawa ba su fasa ba imama hassan ɗan da ali su ne nan suka ba shi guba ya dinga amayo hantarsa ma'awiya mu ba mu yafe ba mai za ya hana in hari na tino da zainabu ba zan ruɗe ba salamu ala zainabu kubra bayan kashe sidi imamu ali umayyawa ba su fasa ba imam hassan ɗan da ali su ne nan suka ba shi guba ya dinga amayo hantarsa ma'awiya mu ba mu yafe ba mai za ya hana in hari na tino da zainabu ba zan ruɗe ba salamu ala zainabu kubra ku zo mu wuce karbin wabala filin da aka yi ta kisan gilla ranar da aka yi ta zubar da jini na ƴaƴayen manzan Allah jariri ma ba su kyale ba gaban zainabu war Allah dama ni maujudi ne nan raina ba zan kina bada ba salamu ala zainabu kubra ku zo mu wuce karbin wabala filin da aka yi ta kisan gilla ranar da aka yi ta zubar da jini na 'ya'yayan manzan Allah jariri ma ba su kyale ba gaban zainabu baiwar Allah dama ni maujudi ne nan raina ba zan kina ba da ba salamu ala zainabu kubra ina musulmi ne ga akil sun yi masa kisan gilla da abbas ɗaga imamu ali mai bangazara a adawilla ali akbar ne ga Hussaini mai siffa ta rasulallah a ranar duka aka yanka su bala'in ba karami ne ba salamu ala zainab kubra ina musulmi ne ga akil sun yi masa kisan gilla da abbas ga imamu ali mai bangazar a adawulla ali akbar ne ga husaini mai siffa ta rasulallah a ranar duka aka yanka su bala'in ba ƙarami ne ba salamu ala zainabu kubra bala'in bai daɗa girma ba sai da ta hangi imamu hussein ta rugogunsa ta tsaida shi kukan da take ya sanya Hussein shi ma kuka ya ci ƙarfinsa ta sumbace shi ta cewa wasiyar fatima umar mu ta bana akan kaka yau duba salamu ala zainab kubra umar mata ce mini ni zainab na zama sun ba ta jinka domin nan ne a ada'ulla za su taka da dawaka ta ce in sun banci wuyanka domin nan za a cire kanka ta ce mini ni na wakilce ta Allah akubar sarki rabba salamu ala zainab kubra umar mata ce mini ni zainab na zama sun ba ta rikirjinka domin nan ne a ada'ulla za su taka da dawaka ta ce in sun banci wuyanka domin nan za a cire kanka ta ce mini ni na wakilce ta Allah akubar sarki rabba salamu ala zainab kubra imamu husaini ya ce zainab mu bar Allahu da ikon shi haka Allahu ya tsara mu a ganna a yashe cikin yashi haka ya so a cire kaina a zama tsire shi jikin mashi ku ko ya so fa a ɗauro ku ana dukan ku kamar dabba salamu ala zainab kubra imamu husaini yana yaƙi yunwa da kishi suka dame shi yazidawa sun ci ƙarfin shi har ya zamo suka kada shi zainab ta rugo da gudunta tana roƙon su su kyale shi shimari ya sari imamu hussein bai duba maraicin zainabu ba salamu ala zainabu kubra imamu yana yaƙi yunwa da kishi suka dame shi yazidawa sun ci ƙarfin shi har ya zamo suka kada shi zainabu ta rugo da gudunta tana roƙon su su kyale shi Shimri ya sari imamu Hussein bai duba maraicin Zainabu ba. Salamu ala Zainabu kubira. Shimri ya sare kan maula Zainabu ta faɗi cikin suma. Mata tsofaffi har yara sun ruɗe wasu na suma. Tantun su Hussein aka sawa wuta sannan aka ɗaura su Zainabu ana dukansa ana cewa basida ga kalifa ba salamu ala zainab kubra dukan jarabawa ta cinye ta yi gadon zahara nana gare ki nake ta aziyata da sido ali da mumtahana da dukkan a'imma hablullah da magausi zamanina imama ali zaki zaki sai kwalla ya ya juya yi ya abba salamu ala zainabu kubra Allah tsine wa yazidawa waɗanda suka yi wannan barna shamusiddini na fudiya a in masu ne hirzina salamun lahi bila adadin alaiki diyar zahara nana ba cinye jarabawar ba da mu ma san ba mu gane ba salamu ala zainabu kubra